بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رسول الله وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى كتاب أهكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم والحديد أنزل من الجبال التي يقلق فيها وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ونحو ذلك في القرآن كثير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 28 ga watan Jumada al-Akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina yau shekara 1429 wanda kuma ya zo daidai da daya ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisci namu na mako-mako cikin karatun للتاتي من سنة التخفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر بجمع مال من شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني واللي بردونيا يو شكرا آه، واللي بردونيا الشكرا تقريبا كويدا عشرين تتقص ونقوم شين مجلس سنونا مجلس سنونا بقى أتكون ونا للتاتي a jerin gwanan majalisoci kuma wannan shi ne na na hamsin da ɗaya shi ne majalisun mu na hamsin da ɗaya tun daga fara majalisi na karatu a cikin littattafan shekul islam ibn taymiya ibn taymiya idan ba a manta ba a karatunmu na ƙarshe ya shiga magana akan wasu sifofi guda biyu ko wasu ayyuka guda biyu waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na zuciya wato gaskiya da ikhlasi gaskiya da ikhlasi dukkaninsu aiki ne da yake da alaka da zuciyar bawa min al-a'mal al wato ayyuka na zuciya inda ya faɗi cewa asasin imani wato ginshiki da ake gina imani a kansa shine gaskiya kamar yadda ginshikin da aka gina munafiki a kansa shine ƙarya abin da yake bambance tsakanin momini da munafiki shi ne gaskiya gaskiya ita ce take bambanta tsakanin mutumin da yake momini da kuma mutumin da yake munafiki mutumin da yake momini mai gaskiya ne ya gaskata a cikin aƙilarsa sannan kuma ya gaskata a cikin ayyukansa mutumin da yake munafiki makaryaci ne a cikin da'awarsa da yake yi ta imani makaryaci ne a cikin ayyukan da yake bayyanawa a zahiri kamar yadda shi ma ikhlasi shi ne yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka shi yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka tauhidi an gina shi akan ikhlasi an gina shi akan tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ba tare da hada wani da shi cikin bauta ba kamar yadda shirka tana kore ikhlasi domin abin da take nufi haɗa Allah da wani cikin bauta yi dan wani ko dan ya yaba ko kuma dan tsoronsa waɗannan ginshiƙai guda biyu ibn taymiya yace su ne hakikalin musulunci idan ka ce musulunci ne kauya gaba ɗaya to ana nufin tabbatar da gaskiya a zuciya tabbatar da gaskiya a aikace ana kuma nufin ainihin tabbatar da ikhlasi a cikin ayyuka mutum ya yi da gaske ya yi don ya yarda ya yi imani da Allah ya yi masa ibada da da'a don ya yarda da wannan sannan kuma ya yi wannan aikin don Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba wannan shi ne hakikanin abin da ake nufi imani ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala laqad arsalna rusulana بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Allah ce hakika tabbas mun aiko da manzanninmu da hujjoji ayoyi bayyanannu mun nuna kar'a mu'jizozi da dama a hannunsu وأنزلنا معهم الكتاب سنة من سوكت للتكفي الكتاب أنا مفرد لي لكن المراد به الجنس أنا لكن للتكفي في كمر كاوش نتيجة الإفراد أشي للتابي بأشي للتكفي بقى dan a nuna maka cewa tsotsuwar guda ɗaya ce inda ya samo asali guda ɗaya ne shi ne Allah maɗaukakin sarki wa'ayi ne na Ubangiji shi yasa aka ɗayanta ambatansa ba a ce littattafai ba aka ce littafi kamar guda ɗaya ne aka rarraba musu kuma kamar yadda aka sani annabawa gaba ɗaya sun yi tarayya a wajen tauhidi babu wani annabi da ya zo da shirka duk annabawan da suka zo sun zo ne da kaɗaita Allah maɗaukakin sai Allah ya bambanta su a shari'u saboda bambancin al'ummomi da kuma bambancin lokuta da bambancin ƙasashe. dukkan waɗannan abubuwa da suka zo da su sun zo da su ne daga Allah wahayi ne daga Allah ba su suka kirkira ba wannan ita ce hikima da ta sa ubangiji ya ambaci alkitaba a nan da siga ta mufradi siga ta kwaya ɗaya tilo ba tare da an kawo shi a sigar jami'i ba wal mizana da ma'auni ma'auni a nan malamai suka ce ana nufin adalci annabawa gaba ɗaya sun zo da adalci dukkanin abin da shari'ar annabawa ta karantar tun daga kan manzo da farko annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda da shi aka cika annabci gaba ɗayansu sun zo da abin da yake tabbatar da adalci dukkan wata shari'a da za ka karanta a cikin addinin musulunci za ka ga cewa akwai adalci a ciki har idan aka saba ma wannan to idan ka tsaya kai la'akari za ka ga cewa an karkacewa hanyar adalci duk abin da yake adalci ne to shari'a ce ta addinin musulunci duk abin da ka ga akwai adalci a ciki to ka tabbaci hakika musulunci ya karantar da wannan sawa'un ka san shi ko baka san shi ba musulunci ya karantar da wannan imma ta hanyar nassi karara a cikin alkur'ani ko datti karara a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ta hanyar kiyasi kiyasi din nan a kiyasta abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna da abin da ba a samu ambatansa karara ba domin a fitar da hukunci tsayayye wannan kiyasi yana zama karɓaɓɓe idan ya tabbatar da adalci idan bai tabbatar da adalci ba to ya saba wa shari'a ta addinin musulunci Allah ya saukar musu da wannan ne ya koma nasu bil don dan mutane su tsaya da adalci sama da kasa da rayuwa gaba daya ba za ta yi ba idan babu adalci ko menene mutane suke yi komai yadda suka kai ga haɗin kai a cikin abin da suke yi matuƙar za a samu zalunci to abin nan ba zai je ko ina ba zai tarwaci ba haka mutane ba za su rayuwarsu ba za su liƙe ba sai da adalci duk taɓarɓarewar rayuwar da kaga ana fama da ita a yau ai abin da ya haifar da wannan ba rashin adalci ba ne inda za a samu adalci daga shugabanni za a samu adalci daga nasaba kowa ma zai tsaya ya kwatanta amma tun da saman ta lalace ta rushe ya zama babu adalci kowa yana yin gaban kansa yana duban maslaharsa babu ruwan shi da abin da mutane za su fada ciki na wahalhalu to kaga babu shakka dole ne rayuwa ta tabarbare ta tafiya daidai matukar ba mu dawo kan adalci ba al'amarin mu ba zai tafi daidai ba li yaquma an-nasu bil qist Allah ce wa anzalna al-hadida kuma mun saukar da karfi fihi ba'sun shadid akwai tsanani akwai wato ainihin karfi mai tsanani a cikin a cikin karfi domin da shi ake amfani wajen tabbatar da wancan adalci wanda littafi bai miƙar da shi ba wato wanda bai sadu da ya miƙa wuya saboda karantarwa ba saboda hujjar da za a karanta masa to babu shakka karfin mulki zai iya tankwara shi ya sa ya buga gaskiya addini ba zai tsayu ba sai da waɗannan abubuwa guda biyu la qiwama lid illa bi amrayn illa bi quwwati al-ilmi wa quwwati as-sultan quwwati al-ilmi wa quwwati as-sayf waɗannan abubuwa biyu su suke haɗuwa su ba wa gaskiya girgin zama su ba ka gurbin kafuwa a samu ilimi wanda yake an gina shi akan sahihiyar hujja sannan a samu kuma shugabanci wanda an gina shi akan adalci idan aka samu wannan to kowa zai rayu rayuwa ta daɗi kowa zai rayu rayuwa da yake fata ya samu amma matukar aka samu malamai suna faɗar gaskiya shugabanni sun yi birit da ita babu shakka al'amarin mutane ba zai tafi daidai ba ko aka samu ta bangare guda shugabanni na kokarin su yi gaskiya malamai kuma na kokarin fatar da al'umma to nan ma abubuwa ba za su tafi ba sai an hada karfi da karfi sai an hada karfi da ilimi da kuma karfi da shugabanci to nan ne rayuwar jama'a takan zama ta tafi daidai shi yasa Allah madaukakin sarki ya hada su guda biyu a nan a cikin aya a cikin aya ya ambaci karfi na hujja inda ya ambaci alkitab wal mizan sannan kuma ya ambaci karfi na shugabanci inda yake wa anzalna alhadida sai da ba'sun shadid akwai karfi mai tsanani tare da wannan na fi lillah sannan akwai abubuwa amfani ga mutane mutane na sarrafa karfe su abubuwa daban-daban kamar yadda kuke gani wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa na bil ghaib kuma dan ubangiji ya san ya bayyana wanda yake yana taimaka mata yana taimaka wa manzanninsa bil ghaibi a halin ba a halin yana ganin ubangiji karara ba wato ba tare da yana ganin ubangiji a gabansa ba amma kuma yana yin aiki dan Allah ya sakanka mata. yana taimaka wa Allah ta hanyar taimakon littafinsa yana taimaka wa manzon Allah ta hanyar taimakon sunnarsa yana taimaka wa addinin Allah ubangiji ya yi wannan ne domin a ware a fito da mutumin da yake mai taimakon allah karara a san shi ko da ya taimaki allah da manzansa ta hanyar iliminsa ko ya taimaki allah da manzansa ta hanyar mulkinsa inna allaha qawiyyun aziz lalle allah mai karfi ne ga karfa ne ga garabadau wanda babu wanda zai iya zai yi masa فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان ألا قد أوكي سلكي ya ambaci cewa ya saukar da littafi ya saukar da mizani wa annahu anzala al-hadida kuma ya saukar da kaifi li ajli qiyam bil domin a tsaya bisa da adalci wal ya'lam Allah man yansuruhu wa rusuluhu kuma dan Allah ya san wane ne zai taimaka masa da manzanninsa ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر saboda haka ne addini baya kafuwa baya tsayawa sai da littafi wanda yake yana shiryarwa wato sai da ilimi wanda yake ya samo asali daga alkur'ani da sunna wanda shi zai shiryar da mutane zuwa ga gaskiya sannan kuma wa saifin yanso da takobi wanda shi kuma yake ba wa wannan koyarwar wannan shirya din kariya yake sa ka samu nasara wa kafa da rabbika hadiyan wa nasira ubangijin ya isa ya zan ne mai shiryarwar ne kuma mai bada nasara wal kitabu wal hadidu wa in ishtaraka fil inzali malam yace da littafi da karfi ko da kuwa sun yi tarayya wajen saukarwa Allah ya ambaci ya saukar da littafi ya kuma ce ya saukar da karfi ya ambace su da kalmar saukarwa malam yace fala yamna'u an yakuna ahaduhuma nazala min haythu lam yanzil al-akhar wannan baya hana kowane ɗayansu ya kasance ya sauka ba ta inda ɗan uwansa ya sauka ba haithu nazara alkitabu min allah kama qala ta'ala tanzilu alkitabi min allah alaziz alhakim ta yadda shi alqur'ani daga Allah kai tsaye ya sauko kamar yadda Allah ya ce tanzilu kitabi su saukar da littafi daga Allah alaziz gagarabadau alhakim wani ne hikima wa qala kuma Allah ya ce kitabul ukhtilat ayatuhu shine wani littafi ne mai girma wanda uhkimat ayatuhu an sanya ayoyinsa ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukunce ƙarara sun mafussilat sannan aka yi bayanin su daki-daki lillazin hakimin kabir daga wanda yake mai hikima kuma masani a wannan aya ma Allah ya ambaci cewa alkur'ani daga wajen sa yake haka nan Allah ya ce wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kuma kai ya rasulullahi ana karantar da kai alqur'anin nan daga wanda yake ne hikima kuma masani wal hadidu unzila min aljibal shi kuma karfe ya samo ko an saukar da shi daga duwar wasu allati yukhlaqu fiha waɗanda ake halittarsa a cikin su kaga kowanne an saukar da shi daga wani gurin da ba daga nan aka saukar da kanuwansa ba wakazalika wasafa sadiqina fi da'wal birr allazi huwa jima'ul iman haka Allah ya sifanta masu da'awar ayyukan alkhairi wanda ayyukan alkhairi din nan da kalmar albir take nunawa shine abinda da duk ya tsakari imani gaba ɗaya. kamar yadda Allah ya sifanta muminai da cewa masu gaskiya ne haka nan Allah maɗaukakin sarki ya sifanta masu da'awar albir da cewa su ne masu gaskiya Allah ce laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتبين يتي باوي أيكم الخير شيني كوي ku fuskantar da fuskokinku bangaren gabas ko bangaren yamma nahiyar gabas ko nahiyar yamma wato ba wai albir abinda ake nufi bir ku zama masallata kawai ba a'a walakin albirra man amana billahi albir ayyuka na alkhairi gaba daya su ne wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wal nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi sannan ya bayar da dukiyarsa a bisa yana son dukiyar zawul qurba ga makusanta wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wanda sabili da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke masa wasa'ilina da masu roƙo wa firriqabi ba maroƙa ba masu bara mabukata waɗanda za su ce a taimaka musu wa riqabi da kuma wajen yan tagayi waɗanda aka kama su ko dai fursunonin yaƙi a hannun abokan gaba wani ya fitar da dukiyarsa ya fanso su ko kuma waɗanda suke hannun musulmi wani ya saye su domin ya yanta su wa kama salata wa atar zakata sannan ya tsayar da sallah ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim a ahadu da kuma waɗanda suke masu cika alkawuransu ko yarjejeniyarsu idan sun yi wasu babiri na fil ba'sa'i wa darra kuma ka yabi waɗanda suke masu haƙuri fil ba'sa'i wa darra a lokacin da ake cikin tsananin yaƙi ko lokacin da ake cikin wahala ake cikin a lokacin da ake cikin tsanani ko lokacin da ake cikin wahala lokacin da ake cikin yunwa ko lokacin da ake cikin rashe-rashen lafiya wa ba ba'su da lokacin yaki waɗanda suke juriya su yi haƙuri ka yabi waɗannan ula'ika alladhina sadaqu Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka zama masu gaskiya Kuma ga Allah sai ya sifanta su da gaskiya wato duk wanda yake mai irin wannan sifofi to babu shakka yana cikin masu gaskiya Allah ce wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah Allah ya sifanta mu'minai da gaskiya domin gaskiya ita ce alamar da take nuna imaninsu wa amman munafiquna amma kuma munafikai fa wasafahum subhanahu bil kadhibi fi ayatin muta'addida Allah ya sifanta su da ƙarya a cikin ayoyi daban-daban Allah ya nuna munafikai maƙaryata ne ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fi qulubihim maradun da Allahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله يجي أتكين زكا تنسو أقوي توتا كما سي الله يقال مسوى تتوتر دا من تنبسي إيماني با دا من تنبسي يدد غسكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم با بس يدد القرآن اللي يزو مسل شيبا بس يدد الدين اللي يزو شيبا قبادا فزادهم الله مرضا sai Allah ya ƙara musu wata cutar ta hanyar saukar musu da ayoyi da suke ainihin kira gare su zo su yi imani amma suna bijirewa to duk sanda suka karyata wata aya sabuwa to kuma wannan cutar ta su ƙaruwa suke yi duk sanda aya ta sauka suka karyata ayar to cutar su sai ta ƙaru wala hum azabun alim Allah yake suna da azaba mai radadi bima kanu yaktubuna saboda abinda suka kasance suna yi na ƙarya saboda ƙaryar da suka kasance suna yi su ce sun yi imani alhalin ba su yi imani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna tare da cewa kuma ba mu'minan bane wannan karyar da suke yi za ta ainihin zama sanadiyar shigar su cikin azaba mai tsanani da gobe kiyama a wata qira'ar bima kanu yukazzibuna saboda abin da suka kasance suna yi na karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ko karyata alqur'anin da Allah ya saukar masa kaga anan Allah ya sifanta munafikai da cewa makaryata ne wanda zai nuna maka cewa ƙarya jigo ce ta munafici haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan munafikai suka zo gare ka suka ce muna shaidawa innaka la rasulullah lalle kai tabbaci haƙiƙa wallahi manzon Allah wato har da ma rantsuwa tare da cewa sun san ƙarya suke wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun suna rantsuwa a bisa ƙarya alhalin sun sani ba su takaita akan cewa manzon Allah manzo bane a sai da ma suka yi rantsuwa nashhadu innaka la rasulullah wannan inna din tawkid wannan lamun kuma lil qasam Na rasulullah lalle kai manzon Allah ne kamar da gaske Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai manzon nasa abinda suka faɗa ko su faɗa ko kan su faɗa daman haka yake fatar su ba zai ƙara maka wani abu ba fatar da suka yi ba za ta ƙara maka komai ba Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma kuma Allah ya shaida lalle munafukai wallahi makaryata ne yadda suka karfafa ƙaryarsu da rantsuwa da illa littauki haka ubangiji kuma ya karfafa zamantowarsu makaryata da illa da kuma lamun littauki yadda suka yi maka rantsuwa su makaryata ne haka nan alƙur'ani ya rantsuwa yadda suka yi maka rantsuwa kai manzon Allah ne alhalin ƙarya suke haka nan alqur'ani ya rantsuwa dan ya tabbatar da karyar su haka nan Allah yana cewa fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yaktubun haka nan ubangiji yayi ta sanya munafici daya bayan daya a cikin zukatansu daga wannan munaficin sai wannan daga wannan sai wannan ba za ku taɓa ganin su a halin istiqama ba ba za ku taɓa ganin su masu cika alkawari ba ba za ku taɓa samun su masu gaskiya ba daga an fita daga wannan munaficin kuma za ka gansu sun tsille cikin wani haka nan har zuwa alkiyama ta tashi wannan ɗabi'a ce ta munafikai a cikin kowace al'umma har alkiyama ta tashi yadda Allah ce ila yau yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da shi har zuwa tashin alkiyama munafiki ba zai zama mai gaskiya ba idan ya nuna maka wata fuska kamar ta mai gaskiya to kakka yi saurin sakin jiki ka bi shi a hankali yanzu za ka ga ya saki layi abin da kake zato din nan za ka ga ba haka bane sa munafukai a cikin al'umma suka zama guba yadda Allah ya yi bayanin munafukai da kilibibinsu a alkur'ani in banda yahudawa babu waɗanda Allah ya yi musu kata-kata irin nan ka duba alqur'ani bayan Allah ya bude suratu baqara da ambatan mu'minai aka zo aka ambaci kafirai ana gama ambatan kafirai sai aka duro ambatan munafikai in ka tsaya ka dubi ayoyin da aka yi magana akan munafikai sun fi saboda wato illarsu suna da girma domin a gauraye suke da ku a cakuɗa suke da ku suna ainihin shigi da fici tare da ku suna kan sutura irin ta suna magana da harshen suna fitowa a yi wasu ayyukan addini tare da su kaga ba kowa da zai gane wannan ba da zarar munaficcin wani ya fara bayyana aka zo ana gargaɗin al'umma akan cewa gujiwa ne domin take-taken shi ƙoƙarin da yake yi da ta'ayensa na ya rushe addini ne sai ka ga wasu suna ƙoƙarin kare shi kuma shi a dinga kyautata wa mutane da su yaya ba za ka kyautata musu zato ba kowa je ya yi mashi mana shi abin da ya fahimta kenan domin ana ganin kamar tara ake da shi halin mafuci ne shi yasa Allah ya yi bayanin su a cikin suratul tauba bayanin da ya tona asirin su ya banka da sirrin su ya fito da al'aurar su karara wa minhum wa minhum dinnan da Allah ya ta faɗa a cikin suratul tauba dukkanin su tsiraita yahudawa tsiraita munafikai ne zaka samu umban da yahudu babu wanda Allah ya yi fito ya yi bayaninsa daki daki filla filla da siffofinsa ɗaya bayan ɗaya irin munafiki saboda illarsa da zamantowarsa guba cikin al'umma za su kafirai abokan gaba makiya addini a kullum ba sa cin nasara sai sun haɗa kai da munafiki a kullum ba za su yi muku illa ba sai sun haɗa kai da wani wanda yake cikin ana ganin shi kamar tare da wannan kuma a ko'ina shi ya sa wato mumini duk da cewa mumini mutum ne mai saurin sabo da sakin jiki amma bai kamata kuma ya zama wawa ba nasu bil khibbi wal khibbi yasda'u sai na umar shi ne ba mai yaudari ba ne amma ba zan yadda kuma mai yaudari ya yaudare ne ba kar ka zama mai yaudari amma kuma kar ka yadda wani mai yaudari ya yaudare ne shi yasa annabi ya ce la yuzagu almu'minu min juhri marratayn a fito maka ta kafa daya a cuce ka sau biyu wannan yana nuna cewa akwai wauta tare da kai sai fa san mumini mai karfi ta koru ka. ya kamata a kullum mutum ya zama a faɗa. ya san irin yadda zai fito al'amura a yau a yaudare shi a cuce shi a jaji cikin barna sai ya samu kan iskan zau a ciki ya fita da kyar yana nadama bayan ya zubar da madarar mutuncinsa kuma gobe ma wani ya zo ya ƙara yaudararsa ya kuma samun kansa a cikin wannan barna Za mu shakka akwai rauni cikin imanin wannan mutum za mu ga in ka ɗauke lokuta da suka wuce zamanin ma'aiki sallallahu alaihi da manyan manyan magaba, har a wannan zamanin za mu ga munafikai irin rawar da suka taka wajen cutar da al'umma yanzu ka ji labarin kisar a umar abdulrahman malamin nan da aka daure a garkashi daure rai da rai kusan cikin kungiyar aljama'atul islamiyya da aka kafa a masar shi kadai ne za ka ce wani fitaccen malami domin shi kadai da al'azhari wanda ya karatu a jami'ar azhar har ma ya samu matsayin wato doctora ya samu matsayin phd digiri na uku lokacin da abin da ya faru a masar na kashe anwar sadar ta sa aka kama 'yan wannan kungiyar da dama wasu aka yanke musu hukuncin kisa shi yana da cikin da aka yanke hukuncin dauri bayan ya gama hukuncin sa ya fita domin ba a same shi da hannu dubu dubu ba amma dai yana daga cikin memba yana memba ne na kungiyar da ta yi wannan aika aikar to bayan haka ya shiga takun saka da hukuma wanda ta sa ya yi hijira da farko zuwa afghanistan daga can wasu suka ce a'a in yana son ya samu lokacin ana yakin afghanistan in yana ci kaho ne baya gani in ba ba magana cewa ya je a yi jihadin afghanistan da shi lokacin ana yakin a tsakanin abin musulmin afghanistan da tarayyar soviet kun sa a wannan lokaci amerika da munaficin da tana tare da musulmi ita ba don wai ta yaƙi kafirci don ta yaƙi gurguzu kawai kuma waɗannan da take taimakawa ba damuwa ta ba don an kakkashe su maimakon ita ta zo ta yaƙi ta yaƙi da wakilci to a wannan lokaci sai wasu kace ai kawai ya tafi amerika ya je can ya zauna zai fi samun sararawa domin amerika tana nuna a lokacin ita tana tare da musulmi domin tana taimakawa mujahidin da afghanistan bayan ya koma can ya samu masallaci inda yake hudu ba yana kuma darussa yana karantarwa a lokacin duk ana ta tunanin yaya za a yi a kallafa masa wani sharri domin a kai shi kotu a yi masa hukunci daure rai a amerika da kada ya da addini saboda haka sai aka daka masa wasu mutane a cikin ɗalibansa yana ganin kamar ɗalibinsa ne wallahi in ka gaba mutumin bayan abin ya faru ba yadda za a yi wannan mutum a zo limanci ma baka ce wuce ba gaba ɗaya fuskar ta gemu da sajin su ne a gaba gaba shi wannan da aka wani wani balaraban falastini ne amma yahudawa sun saye shi amerikawa fbi sun saye shi saboda haka aka dasa shi aka ce tsaye da gemu ya cika gemunsa?" kada ma ya dinga ragewa da shi da gemun malamin kusan ba ka rabewa in ma za a yi karatu su ne masu ɗauka to ko mai ma za a yi na malam to gurinsa za a ci to ashe shi daka shafi mugun iri ne haka ya haƙura shekara da shekaru kun san su da haƙuri kan manufarsu sun ya tafo shekara ashirin ce inda za su cika mulkan nan su haƙura shekara ashirin suna wannan bako in za a yi karatu shi ne zai gyara lafiya in an gama karatu shi ne zai karatu tambayoyi shi ne zai yi karatu in kana son kasa wurin shi za ka ci to wannan abin da ya faru ne muke faɗa abin da yake faru ya faru ne aiki muke muke zayyanawa wala abla ai da karan sunna ne to ashe shi zaman da yake yi yaya zai sa wato wata rana malamin nan ya faɗi wata kalma da za ta ba da dama a kama shi shi ke kullum wasu tambayoyi marasa kan gado malam yanzu ba za mu iya kai hare-hare ba yanzu amerika abin da suke yi ba za mu iya kai mata hare-hare ba ba za mu sa ban abu ka za ka za ka za ka ba yana dai kaukaucewa baya har ta kai wata rana ya ta kalma yace to in har ya zama dole to ku kai wa sojojin su hari ai fa shi kenan shi ya gama aikinsa shekarun da ya yi ya cimma haƙa ruwa shi shi shi da kafin ya ruga a guje shi na tara. yana umarni a kai mana halahari. da wannan aka kai shi kotu aka ɗauko har kai da ya yi a feji littafin da ya rubuta a kamar shi a azhar sai da aka ɗauko dan a kafa hujja kan cewa shi ɗan ta'addar wai ya yi rubutu a kan jihadi suke to jihadi da mu addinin mu ne ya zaka sai hana na rubutu a kai da na rubutu akan jihadi na ce aje a kashe ka to haka dai aka yi sai karshe aka yi masa hukunci saurayi rai da rai in kana jin kana rayuwar da yake sai ka zauna hawa wallahi a yanzu a kulle ke a kasar adam a dalilin wannan sai gashi ya fito a kotu shi wannan wanda ake ganin kamar shi ne na hannun dama sai gashi a kotu ya aske gemun shi ya koma asalinsa yana ba da shaida a kan wannan wannan malami shi ke nan damar an sa masa kuɗinsa a kan sai a ɗauke shi a kai shi can inda ba kowa ya san inda yake ba ya je ya tafi to kaga kaga irin wannan haka suke ta faruwa sai ya kudu lokacin da aka yi masa hukunci a makar a alif ɗari tara da da shida har aka rataye shi a kan cewa an same shi da laifi na yin ɗin mulki in karanta ƙasa sai ta ga cewa dasa masa wasu aka wasu mutum guda uku wanda ta yi ta zama tare da shi bayan ya fito daga kurkuku ana tunanin ya za a ga yadda shi domin tafarkin da yake bi na tarbiyya da karantarwa zai zama hadari a kan gwamnati to ya za a yi maka fito ba zai iya a kai shi kuntu ba tare da wani laifin da ake kuma ba to a dasa masa waɗanda za su kirkira masa laifin aka dasa masa wasu mutane guda uku kullun shawarwari suke bayarwa in aka zo zama miki cewa a tanadi makamai a je a yi kaza a yi kaza a yi kaza so kuma abin da suke so ya yadda da wannan idea din in ya so su ruga su ce ga suna tanadar makamai za su je haka suka yi har ma wasu daga ciki suka ce sun ba da odar a kawo makaman wallahi da ƙarshe da aka zuwa a kama sayyid kutub waɗannan mutane ukun ba a ga fuska su cikin waɗanda aka kama aka kashe tare da sai mutum shida wannan ukun ba ta ciki tare da cewa su suka ba da oda a kawo makami daga kuwai a kawo su daga baharin da waye sai da shi jarirai sun buga cewa ai an same su ba su da laifi kuma ma sun fita sun bar kasar suna alert a can suka gama rayuwar suka halaka to irin waɗannan sun fi shan ikhtiraqus sufuf kuna ganin kuya kuya ne, amma ba haka ba shi yasa alqur'ani yake bayanin munafiki yayi bayanin munafici bayanin da in banda na yahudawa babu inda aka yi bayanin bayanin munafiki haka ba shi fa sabahum nifaqan في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلق الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ubangiji ya sanya musu munafurci a zuciya ɗaya bayan ɗaya shine a kaba wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su da ubangiji bima akhlaqallaha ma wa'aduhu saboda dalilin abin da suka saba wa Allah na alkawarin da suka yi masa wa bima kanu kuma saboda abin suka kasance suna faɗa na karerai ما لا ونحو نحو ذلك في القرآن كثير إلى من آيوي يسكنون متنافقين مقريتان لا لأن ده اسم أسمع القرآن ومما ينبغي أن يعرف أن الشرك والتثبيت يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والكلب يتمنى ويشتهي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه والقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك ولذلك يريد يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذب في عمله كالمرائي بعمله قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما لم ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا yace abin da ya kamata a sani gaskiya da gaskatawa ana samun ta a cikin maganganu ana samun su kuma a cikin ayyuka wato kamar yadda mutum zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin maganganunsa haka nan zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin ayyukansa ba a iya cewa mutum aikinsa mai gaskiya ne kamar da ce magana ta gaskiya ce yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin nan sahihi wanda yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim Allah yake cewa kutiba ala ibn adam hazzuhu min al-zina an riga an rubuta wa dan adam rabansa daga zina fa huwa mudriku zalika la mahala kuma shi ne riskar haka ne babu makawa saboda abin da aka rubuta wa mutum a cikin lau'il mahfuz ubangiji ya riga ya kaddara shi fi ilmin sabiti a ilimin sa da ya gabata babu shakka wannan abu sai ya au ubangiji ya riga ya rubuta wa dan adam wannan rabo na zina fa huwa mudriku zalika la mahala shi mai listar haka ne babu bakawa babu wata hila babu wata dabara fal'ainani tazniyani idanuwa su suna zina wa na man nazaru zinarsu shine kallo wato kallo da mutum zai yi na sha'awa na jin daɗi ga mace wacce take ba matarsa ba matar da take ajnabiya to wannan kallon wani rabo ne na zina da ubangiji ya rubuta wa idanunsa kallo babu shakka kamar da suke cewa ne shine yake yi maka jagoranci zuwa ga fadawa cikin zina Allah ya shi nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u daga gani sai ayi murmushi daga murmushi sai a gaisa daga gaisa sai a shiga hira a shiga taɗi daga taɗi sai ayi yi alkawari daga an yi alkawari kuma sai haɗuwa haka abin suke zuwa mataki mataki kullum hawali sai mabdaha min al-nazari فمعظم النار مستصغر الشرعي كم نظرة فتكت في عين صاحبها كم نظرة فتكت في عين صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين ما دام ذا عين يزن بها ما دام ذا عين يزن بها في أعين غير فهو موقوف على الخطر يسر خاطره ما يسر ناذره ما ذر خاطره لا مرحبا بسرور عدد بالدرر yake cewa gani sau da dama yakan yi fata-fata da zuciyar mai ganin lokacin da yake ganin yakan yi fata-fata da zuciyarsa irin yadda kibiya idan an harba ta takan yi fata-fata da zuciya to haka nan ganin ya kai wa zuciya matukar bawa yana da idan da yake zirawa mata kyawawa kallon su da shi to babu shakka yana kan gabar hadari fa huwa mawqufun ala al-khatar fi khurru nazirahu ma barra khatir idan tana ganin abin da zai yi daɗi amma zuciyarsa kuma na cutuwa لا مرحبا بسرور عاد بالدرج با مرا با لا لي لا لي ده فلن تكن ده زي جاو مكا تمتاد حدث يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم أطهر والله خبير والله بما والله خبير بما بما تصنعون وإن الله خبير بما تصنعون فتتجاوب مني في جنسي جنسي da hoto min asfarin su rage ganin su ganin da yake naka shine ganin farko da za ka iya tantance wannan mace ci ko namiji ne ba ka saki ganin ka wannan babu shakka zai jawo mutum hadari to shi ne annabi yace fa al aynani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal uznani tazniyani wa zinahuma as-sam'u haka kunnuwa biyu suna zina zun zinarsu kuma shi ne ji wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh hakanan nan hannaye su ma suna zina shafa ita ce zinarsu wal ne tasniyani haka hakanan kafafuwa biyu suna yin zina wa zinahu bal mashiyu tafiya ita ce zinarsu tafiya inda za a yi zina din ita ce zinarsu wal qalbu yatamanna wa yashtahi zuciya kuma na buri na sha'awa wal farju yusaddiqu dhalika aw yukaththibu farji kuma shi zai gaskata haka ko ya kare ka wato daga karshe abin nan da yake ciki na zina zina da take majazi ba hakikiya ba abin da zai mai da ita hakikiya shine abin da zai faru daga farcinsa ta hanyar da aikata zinar a aikace a nan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta ya ainihin kirawo ayyuka waɗanda suke faruwa daga mutum ya ba su sifa da gaskiya da yake yusaddiqu zalika aw yukazzibu kaga anan tasdiqi ne fil a'mali la fil aqwali wato yadda mutum zai gani yayi sha'awa ba za a ba shi laifin wanda ya yi zina ba ko a yi masa haɗin wanda ya yi zina har sai lokacin da da farjin sai gaskata wannan abin da ya yi zuciyarsa ta yi sha'awa ko kuma ya karyata ta hanyar ya kawar da kansa ya tsirar da kansa daga fadawa cikin wannan laifi wai yuqalu haka nan zaka ji masu magana suna cewa hamalu ala al'adumi hamlatan sadiq sun kai ɗauki sun kai ainihin farmaki a kan makiya farmaki na gaskiya farmaki na gaskiya aka sifanta farmakin duk da cewa aiki ne da cewa na gaskiya ne idan ka na da iradatuhum lil qital thabitatan jazima idan ya kasance masu kai farmakin nufin su ga wannan yaƙi nufi ne tabbatacce nufi ne da babu shakka a ciki sai akan sifanta wannan aiki nasu da sabita Allah su da cewa Allah ce sabita kamar yadda suke cewa fulanin sadiqul hubbi wal mawadda wala ne mai gaskiyar soyayya ne mai gaskiyar kauna kaga anan an sifanta kauna da soyayya da cewa ta gaskiya ce domin akan samu kauna da soyayya ta ƙarya wa na'u zalika da ire-iren wannan Wani ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه ذاك إذا أكتش متم جسكية أنا نفهم متما da yake da gaskiya tun daga zuciyarsa da nufinsa da abin da yake nema wato gaskiyar ta samo asali tun daga zuciya har zuwa aikinsa wa huwa sadiqu fi amali sannan kuma shine mai gaskiya a cikin aikinsa da aka ce mutum mai gaskiya ne to ba ana nufin kawai a maganganunsa ba har a ayyukansa wa yuriduna sadiqa fi khabarihi wa kalamihi kuma suna nufin mai gaskiya a cikin labarinsa da maganganunsa wai munafiqu ziddu al mu'min as sadiq munafiki shine kishiyar wanda yake mu'mini mai gaskiya wa huwa alladhi yakunu kadiban fi khabari aw kadiban fi amali munafiki shine wanda yake makaryaci a cikin labaran da yake bayarwa kuma makaryaci a cikin ayyukan da yake yi kal amali kamar wanda yake aikin sa yake aikin sa dan a gani Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila to lalle munafikai suna yaudarar ubangiji a zatansu alhali ubangiji shi ke sakanka musu da wannan yaudara su wa idza qamu ila salati idan suka tashi zuwa ga sallah qamu kusala sai su tashi da mutuwar jiki wato ba sa son su tashi yura'una nasa suna yi idan mutane su gani kada idan an zo tantance musulmi da wanda ba musulmi ba a sa su cikin waɗanda ba musulmi ba idan an samo ganima a kirabawa da su sai suke yin sallah domin a ga kamar suna tare da musulmi idan an tashi yakar waɗanda ba musulmi ba za a yake su ba wala yadhkuruna Allah illa qalila ba ta tuna Allah sai dan lokaci kankani muzazzabi da bai da zalika suna kai kawo tsakanin haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba sa tare da kafirai ba sa tare da muminai ba sa tare da kafirai domin kafirai ba su yadda cewa waɗannan nasu ne ba ba su yadda cewa akan addinin su suke ba ba kuma sa tare da muminai domin muminai <clears throat> su ne waɗanda suka gaskata da zukatansu da ayyukansu su kuma munafukai su karyata saboda haka munafukai suka zama makaryata a ga anan da ibnu taymiya duk bayanan da yake yi yana so ya nuna maka cewa jigon imani shine gaskiya ka zama mai gaskiya a maganganunka mai gaskiya a aƙidarka mai gaskiya a ayyukanka mai gaskiya a cikin halayyarka da mu'amalanka to wannan shine alama ta cewa kai mumini ne na gaskiya haka nan munafiki a kullum shine makaryaci shine mai yaudari domin tubalin gina munafiki shine karya wanda duk yake makaryaci a cikin aƙidarsa makaryaci a cikin ayyukansa da ibadarsa makaryaci a cikin mu'amalarsa da halayyarsa wannan babu shakka can tagayyar munafiki kenan ko munafiki hadarinsa ba kankani bane a cikin al'umma kawai haka waɗannan wannan aiki na gaskiya wanda yana daga cikin amalu kalbi ko amalu kulu ayyuka na zuciya aiki ne ne na himmanci domin a kansa imani su fito ya biyu shi yasa ibn taymiya ya fara bayani a kansa kamar yadda zai zo kuma ya shiga bayani akan ikhlasi wanda shi kuma shine yake shine aikin zuciya wanda yake tantance tsakanin shirka da tauhidi yake bambance tsakanin mai kadaita Allah da kuma mai hada Allah da wani shine darasin da zamu kan shige shi insha Allah a sati mai zuwa bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin amma ba'd wanda yake cewa a yi wa 'yan uwa ɗalibai nasiha waɗanda suke ɗaukar sai gunguma suna yawo da su tsakanin malamai babu shakka laifin wanda yake ya sani ya sake sani ya fi laifin wanda bai sani ba laifin malami ya fi na ɗalibi na ɗalibi kuma ya fi na gama garin mutane ɗaukar sai gumi tsakanin mutane da haddasa husuma wannan haramun ne ga ɗalibi ko wanda ba ɗalibi ba amma wanda yake dalibin ilmi wanda shi ake tsammanin zai yi kokarin tsawatarwa in ya zama shi ne mai aikata laifin to babu shakka laifin zai fi tsanani a kanta kuma zaman malamai lafiya shi ne zaman al'umma shi ne cigaban al'umma amma har in za a haɗu da samusuma tsakanin malamai to babu shakka ana so a kawo rudani ne a cikin al'umma da zamana kayi sanadin da al'umma za ta samu kanta cikin rudani wannan ba karamin laifi ne mutum ya daukar wa kansa ba ke kai ne sanadiyar da ta sa wato al'umma ta samu kanta cikin rudu aka rasa wa za a yadda da shi wa za a wa za a gaskata har ma wasu gaba ɗaya su ban kwana da addini domin wasu saboda kilewa da tushewar basira idan suka gama da bai tana rigima a tsakankanin su sai su duk sun bari masu sai ka ce daman dan malaman suke yi sai ka wani ya ce to duk ma ya daina karatun ma shi don haka ba zai ce ba ma ni ba na zuwa gun kowa ba ba ba bin kai ba wani suna rigima to shi ya daina zuwa gun kowa ma to gurin wa za ka shi shekar don haka ba daidai ba ne ko da malami ko da malamai sun yi ba daidai ba za a ci gaba da amfanuwa da iliminsu kuma kowane ɗan adam Allah ya ba shi guzurin basira da zai iya tantance abin da yake daidai ya ɗauka. idan ka zo gaban malami yana karanta da kai ka san abin da yake karatu ne domin za ka bi littafin Allah ne yake karanta da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka san kuma abin da yake zarge zarge ne da suke suke. sai ka bar masa kayan sa kullu insanin yu'khadhu minhu wa yurad illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka Imam Malik yake faɗa duk wani dan adam akan karɓi wata magana tashi a bar masa wata in ba maliki sallallahu alaihi wasallam ba saboda za ka san me za ka ɗauka daga cikin ilimin sa ka ta san abin da kuma kake ganin wannan ba ya da alaka da ilimin da yake karantarwa wani abu ne can da ya faru kai kanka kila ka san me ya faru sau haka ba daidai ba ne don an samu sabani tsakanin malamai din ya tattara malaman gaba ɗaya zuwa su a kwandon shara kuma ba daidai ba ne a dinga haddasa husuma wasu ba aikin da yake gaban su illa ya za su haddasa husuma tsakanin malam wani da malam wani ko tsakanin bangaren wani da bangaren su wani da kuma wannan babu shakka a shekar suke taimakawa musamman a irin wannan marra da suna suke fuskantar kalubale shi kansa musulunci gaba ɗaya ka tuka mai ke fuskantar kalubale a ce kai kuma kana cikin waɗanda za ku ƙara raunana musulunci a tsakanin wannan babu shakka ba karamin wato fitina ba ce fitina ce ana samun ta a ko'ina kuma za ka samu waɗanda suke ruwa da tsaki a cikin wannan sha'anin za ka samu suna da rauni ta fuskar imaninsu suna da rauni ta fuskar ibadarsu suna da rauni ta fuskar ilimin za ka samu suna da rauni ta fuskokin nan guda uku dan mutum ko da ba shi da ilimi in yana da karfin imani imaninsa zai zai hana shi haka sannan mutum yana da ilimi zai fahimci cewa saɓani wani abu ne wanda yake ɗabi'a a tsakankanin mutane sun saba a nan sallallahu alaihi suka saba to ai kuma zai saba ba za a iya samun saɓani sai dai ya za a yi ta'amuli da wannan saɓanin yaya za mu yi mu'amala da sakanin da ya faru tsakanin mu dan kai fatawa in yi fatawa wani ya fatawa ba da ba da duk bakin mu ya zama daya ya iya zama daya a iya kuma sabawa shi yasa a cikin karatu da muke yi za mu ga mahallin ijma za mu ga mahallin kila za mu ga muhallin wifaq za mu ga mahallin kila ga inda malamai suka yi ijma'i ga inda suka saba haka wannan sabanin wani abu ne wanda yake darura ce dole a same ta tunda Allah ya yi hankula mabambanta ya yi ilimin muka matakai matakai dole ne a samu wannan kuma mutum ya ce shi sai ya danki jama'a sun zama daidai da ra'ayinsa wannan babu shakka abu ne mai wahalar gaske ɗalibi mai hankali mai hikima mai tafira mai tunani shine wanda kullum zai yi kokari ya ga cewa malaman sun samu fahimtar juna ba ya yi kokarin ya ga cewa ya san da kanun su ba idan har an halatta kai karya in za ka yi sulhu kaga ina gaskiya idan za ka kawo barna kuma ai ba yadda da ita ba san yadda aka yadda ka yi gaskiya idan za ka yi sulhu mutane ne biyu suke husuma musulunci ya ce an halatta maka karya duk girman laifin karya sai an halatta maka don kai sulhu tsakanin su ka je ka ce wani yana yabanka kullum aka ha an bata ko da zai kan sai ka tura masa ashar kai sai ka je ka ce yana yabanka yana kan ka wasu ne suke kokarin su nuna masa wasu abubuwa ba daidai ba amma ne na san mutumin ne na son ka shi ma wancan ka gaba da shi ka ce wani daga gurin wani yake ce da Allah ina zo in gaishe ka haka da kuma abin bai faru ba amma dai wannan zai kara sanya ya kusanto tsakanin su da nesa da suke da juna ya sa ke wannan gaba da rigingimu wannan maganganu na ka kara matso da su kusa da juna kaga ka taimaka kamar yadda bai halatta kai gaskiya ba inda ka san za ta cuta ko da ka ji an ya tsura masa a can. ba ta ce an yi ne gaskiya ne ni ba ta ni ba a yi wannan da ni wallahi sai na sai na ga ba ni ni ba a yi wannan a gaba na in shi wallahi ba ba dai kai ba wani ya zare wuka ya biyo wani a guje yana neman ya kashe shi sai wanda ya shiga wata kwana ya shige wani lungu ya shiga wani gida kai kana tsaye ka ga sanda ya shigo sai wannan mai wuka ya zo ya tsare ke ce baka ga wani ba ina ya shiga tsaya ka ce ai kai ne gaskiya ne yana nan gidan. a tambayar ka ce ni ni fa ba a ƙarya da ni ba na a lokacin wajibi kai ƙarya ka ce ban gan shi ba tare da tare ban ga inda ya shiga ba na ga ɗaya gifta wanda ya yi nan ka nuna masa wani guri kawai ka ce ya yi nan kaga ƙarya kai amma a nan ƙaryar wajibi ce domin akwai tserar da rai to kada kawai ka ce kai kai kai bidai ne ne kai bidai ne wannan ba wannan ba ba daidai ba ne. haka yana da kyau a faɗa wannan kuma shi yana so a yi masa bayani akan waɗannan ayoyin guda biyu wa in ya hasanatun yaqulu yi min indillah wa in tusikum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indih قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما min من سيئة فمن نفسك shi waɗannan ayoyi guda biyu Allah yana cewa idan wani abu mai daɗi wani alkhairi ya same su ya kulu hadhihi min indi min indillah sai ce wannan daga Allah ne hasanatun anan ana nufin ni'ima dan wata ni'ima ta same su sai ce wannan daga Allah wa yusibu sayyi'atu dan kuma wata musiba ta same su taqulu hadhihi min indi sai ce wa Allah shi ya jawo musu wannan ba ya ba bai fito da su fage yaki wa za a kashe su ba qul kullun min indillah suka gaya musu duk wani abin da yake faruwa daga Allah ne mai daɗi ko mara daɗi ni'ima ko bala'i duk daga Allah suke zuwa domin shi ya halicci abin shi ya kaddara shi sannan Allah ce ma a asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. a wannan ayoyin suna tabbatar da aqida ta ahlus sunna da take cewa akwai kaddara ubangiji ya kaddara abubuwa sannan kuma bai hana dan adam ka tabus ba ba tilasta dan adam ba dan adam shi ke zaba wa kansa kuma hanyar da zai bi ni'ima daga Allah ne ni'ima daga Allah ne azaba rama duk daga Allah ne amma kuma ya ba wa ɗan adam wata dama sai ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan kamar sha'a fali umin wa man sha'a yakfur wa dai lahun nafsi إما شاكر إلا هديناه السبيل إما شاكرا وإما kafura haka Allah ya ba wa ɗan adam dama ya zaɓi nan ko ya zaɓi nan ba a saba kai min hasanatin sanin Allah wannan daga Allah shi yake ba da tawfiki shi yake ba da dacewa kuma a saba kai min sayyi'atin fa min nafsi abinda kuma ka kama kanka cikin wahala to kika dawo kanka domin kai ka kama farkin da za ka sha wahala wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna a tabbatar da a tabbatar da kaddara ta ubangiji sannan kuma a tabbatar wa dan adam da shi ne abin da ayoyin suke koyarwa wannan kuma ya ce mu dan shi ne kuma dole ne in ana hudu ba wato su yi magana to ya za su kenan ya danganta da irin aikin da yake yi idan aikinsa ya kasance wato sallar musulmi da za ta yi ba sai dole ya taimaka ana yana da cikin waɗanda za a yi wa uzuri kasancewar baya gurin abubuwa za su shafe watakila sallar ma ba za su ba amma idan inda yake ba ba larura ba ce ta yi magana su ba ta ce bane kuma ya magana shi zai iya tantance irin mahallin da aka ajiye. shi dan ba duk dan agaji bane za a je shi wurin da ya yi magana idan ya kasance wurin da aka aje shi wuri ne kawai na yanzu ba ido babu bukatar lalle sai ya buɗe ya baki ya yi magana amma an aje shi inda ake gyara fakin din ababen hawa babu ba ba yadda za a yi dole ne sai ya ce karka aje a nan karka shiga nan haka wannan wani abu ne wanda ya zama tilas ya yi magana in ba haka wato aikin ba zai yi ba kuma da karshe abubuwa za su tafi wannan kuma yana cewa mace ce ta auri wani bayan an yi aure yanzu zuwa wani lokaci mai tsawo sai ta gane mai manya manyan ba'ira ne guda biyu wato zina da luwadi a lokacin da ta fahimci waɗannan halayen naka ce gaskiya ba za ta yi zama da shi ba amma sai mahaifinta ya matsa sai sai ta koma ko sai ta koma shin malam ya cikewar su yake a shari'a ƙarshen ta ya cikewar su yake a shari'a matuƙar dai ta koma matarsa ce ita amma kuma shin a shari'a tana da zaɓin ta zauna da shi ko ba ta da zaɓi Ko komi ta yana da haƙƙin ya tilasta ta aurensa ko ba da haƙƙi wannan kuma wata gaba ce da tambayar da sai ta ƙarshe na san ba ita ce take nufi ba yaya zaman su yake a shari'a matar ta ce ko da yana kaba'ira kaba'ira ba wai saki bane amma kuma shin mahaifinta yana da dama ya tilasta ta ta zauna da wanda take ganin ba za ta iya zama da shi ba saboda mugun kaba'irarsa wannan ba da dama ko a farkon karo auren nata ma ba da dama ya tilasta ta ko da kuwa talibi da ta ne ba da dama ya tilasta ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a hadisin lokacin da wata ruwa ta ta gaya mata cewa ubanta ya yi mata aure ba ta so nan Sallar Sallar ya ce to kina da zafi ko dai ki bar abin da ubanki yi ko kuma ki ki ki abin da ki ban za su kanki ta ce to na tabbatar da abin da mahaifina ya ya zaban mu amma dan in nuna wa iyaye cewa ba su da haƙƙin tilasta wa ƴaƴansu mata ina riƙe ne tabbatar su idan ya kasance a farkon auren ma ba ya da haƙƙin ya tilasta ka ina kuma ga bayan an yi auren kuma ina ga idan ya bayyana cewa akwai wasu illoli musamman irin abin da ta ambata wasu illoli ne manya-manya wanda za su iya jawowa rayuwar ta shiga cikin hadari ta hanyar ɗauko cututtuka wanda zai shafe ta shafi 'ya'yanta da za ta haifa da shi hau shakka ubanta bai da dama tilasta mata a nan ce sai ta zauna da shi tana da zaɓi ko ta ga dama ta zauna da shi kamar yadda ubanta yake so ko kuma ta ce a'a ba za ta zauna da shi ba wannan kuma yake malam ina ingancin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa macen da ta hau silfi kamar mota kuma ta tuka da kanta kuma ya ce duk wanda ya ganta ya tsine mata dama tsinan ya ce kai wannan ba hadisi ne <laughs> ah, wannan ba <laughs> kaga hadisan masu wa'azin turmi ne ba hadisan ba hadisi ba wannan kuma sai ya rubuto tambaya wai don Allah ko ya halatta a ciyan kan yan bida'a wato yan tarika da yan shi'a da waye da waye ga wannan abin amince da shi ko ko yanzu ka zo a ah, ba kai bane wala ya mutu wannan wasu shi ta dawo da hannu agogo ba an wuce maganar a ci ko ka a ci a wannan ake bai yanzu <laughs> ana maganar a yi tauhidi ko a yi da ko a yi sunna shi ake magana na ga wanda yake mai irin wannan tafiya ko dai ya san me ya faru a baya da irin maganganun da aka yi yana so ya dawo da mu baya ko kuma bai sani ba amma abin da zan gaya masa in ɗalibi ne ya je karanta littafin sayar da ram na shaukani ko ya karanta arrazatin nabiya na siddiq hasan khan kaga za mu dakata a nan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam